Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. yau studio kalangu tana tesawa inda muke a dan ɗakin magana na gidan rediyo tesawa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai mahimmancin gaske wanda ya shafi batun wato shigar da biya mata makaranta da kuma kula da ci gaban karatun nasu a wannan yanki ku rike cewa dai a wannan ƙasa ta ta nijar mata suna jaye na fiye da kashi hamsin da dugu cikin ɗari wanda kuma karatun ɗaya mata na kasancewa wani babban ƙalubale wanda gwamnatin wannan ƙasa tamu ta da faɗi tashin ganin ta gaɓiya mata sun samu zarafin zuwa makaranta domin tattauna wannan maudu'i mai mahimmancin gaske a nan ɗakin magana ina tare da malam ali mamman inspekta na karatun firamare a nan tesawa sannan kuma ina tare da ibrahim alhassan macika kilin masarautar tesawa sannan ina tare da malam yunusa yakuba mamba na ƙungiyar malaman makaranta ta sinan na samu kuma malam hafizu alhaji haruna wato na kungiyar ƙwayen 'yan makaranta haka kuma muna tare a nan ɗakin magana da madam muhammadu sawida ta skofi a nan tesawa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To kamar yadda na bayyana muku a yau maudu'in namu zai mai da hankali kan ilimin ɗaya mata da ci gaba da rike su a cikin makarantu domin tattauna kan wannan maudu'i. Barin fara da ku Malam Ali Mamman Inspector ɗin ilimin firamare a wannan yanki na Tesawa ya halin shiga makarantar ɗaya mata a wannan yanki na Tesawa. To madalla ina godiya da wannan dama da kuka bamu tattauna bisa kanku bisa karatun ɗaya mace a nan gunduma Tesawa. Eh, kahin in amsa a tambayar ka ina son ɗan dan tsokaci cewa shi karatu eh, ko in can neman ilimi musamman haki ne ga ɗaya mata ga ɗaya maza amma kashi ba kowa yake samun wannan daman bai shi ba musamman ma ɗaya mace muna a nan jihar tasawa tun dubu da bakwai ƙasar tasawa tana cikin yanki wanda aka ce ma zip jahohi ne wanda suke son kulawa ta musamman bisa karatun ɗaya mace saboda matsalolin da dakwai a yanzu in baka in baka karamin kiyasi ta bs na na tasawa eh, saba'in da uku eh, da digo talatin da hudu amma ɗaya mata kashi sittin da biyu ne da digo sha takwas ka gani bambancin tsakanin 'yan mata da 'yan maza ya yi gibe sosai eh, in ka ɗauka ɗayan matan sun yi 'yan mazan yawa duka cikin kowane al'amari ka zo zaganin su ne suka yi yawa amma kuma in ka zo bisa fannin ilimi sai gani su ne ake ja da baya banda wasu matsaloli da akwai cikin su ma'ansa din ba horilla ba ne ko wani abin in ka ɗauki kuma in baka misalin cewa bana bana mun ɗauki aji na ɗai yaro dubu biyar da ɗari biyar da ɗai a ciki muna da yarinya dubu biyu da ɗari hudu da tasa'in da takwas kwatancin kashi arba'in da biyar kaga hannun nan banan ma kana gani duk da mun taho cikin halayen abin ga amma 'yan matan har yanzu suna da akwai gibi tsakaninsu da 'yan masa don ka dan dai in kwatanta maka a gurgushe akwai matsalolin nan kuma na aljihar tasawa. ito eh, idan ka duba kuna cewa wannan kulawa ta musamman shi me yasa aka ce sai an ba da kulawa ta musamman a game da wannan halartar su ɗiya matan makaranta. eh wannan wanda yake ce maka zone zip ba ta saba ce ɗai a cikin Nijar mana da eh, departement 23 an ɗauke su zan masu wanda sai ana musu kula ta musamman saboda gibin tsakanin 'yan maza da 'yan mata ya yawa a'a ko kuma ba mu kai kiyasin da ƙasar Nijar ta kai ba in ka ɗauka na baka abin ga yanzu bana eh, Nijar muna da TBS na abin ga dusu fursan to amma mu ba kai wannan wurin ba kenan tunda mu kai wannan wurin ba kenan akwai aikin da za a yi da mu kai haccan don haka nan ta biya su da ana nuna wani mizali ne ake wani mizali ne a ci ake so a eh, cimma eh kenan wanda ba kai daidai na musamman na kasa ba kenan muna baya kenan sai mun mun kai shi wannan za a dauka mun mun zo daidai da daidai da kowa to shine muna cikin wannan jihohin 23 na gode malam ali mamman bari yanzu ga mamba na kungiyar malam makaranta ta sinan an san da kuna cikin kungiyoyi wanda suke faɗi tashi na ganin ci gaban ɗiya mata musamman zuwa karatun nasu shin ya kuke ganin tahiyar da wato ƙasa take yi a game da makoma mata musamman zuwa makaranta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na farko dai muna ma radio kalangu godiya da ya ba mu wannan dama mu ba da ra'ayinmu dangantacce eh, karatun ya mata yarinya dai kamar yadda inspector hudi ya mata da mazan duka allah ya ba su dama kowa ya samu ba shi dama ya je nemi ilimi mu kuma mu na lakwal amma na ce babban da aka dora mana na harko ya kamata mu ma yara kamar eh, su lakwal a saka musu huska a gyara ma yaro wuri ya san da cewa lalle ya zo gida shi ke sa ya matan in sun zo lakwal za su ba da su ga karatun da ake musu kuma suna jin dadin zama a lakwal din kenan halayenmu ya kamata mu nuna musu cewa amana ce Allah ya dora muna uwaye suka yarda da mu suka ba mu yaran nan kenan in muna ma muna gyara ma yara lakwal kenan dole ne su in an sa su lakwal su samu damar yin karatun har zuwa nesa yanzu a dunkule kamar ka duba a kowane azuzuwa shin ɗiya mata sun firin jayi ne eh, nan jihar tasawa akwai wuraren da zaka iske kalasoshi 'yan mata sun yi yawa akwai kuma inda zaka iske mazan sun yi sun ma yi dublan su mm. kamar da kawadi kamar munan tasawa ville ma hakan ga nan garin in kun je kun iske wuraren da 'yan mata sun yi 'yan mazan yawa cikin class in kamar misali sai yau bana muna ne da kulita ita lakwal ita mun rubuta yara dari da shida mm. kenan 53 ko ina cikin dari da shidda nan muna da 'yan mata 77 mhm. kenan ku ga mu nan mun ja kware eh. bar ma da muka yi na ce bar ma 'yan mata sun yawa eh. a to kenan abubuwa suna ci gaba gode na gode mala yunusa eh, yakuba bari zo gare ku wakilin sarki mala ibrahim alasan an sanda wato a nan masarauta tana faɗi ka tashin ganin ci gaban karatun ɗiya mata shin me ya kawo masarauta cikin harkar ilimi kuma ma idan na diba a'udhu billahi min rajim bismillahir rahmanir rahim wajibin mu ne shi gabaci ya sa a sami ilimi ko ne kamar yadda darkitar ya gaya na harkar ilimi neman ilimi wajibi ne shi ya kai tunda Allah ya kashi fuskan karaga gabaci gashi da da wuya yarinya na lakwal da ya aure kuma daga baya a bar ta miji ya bar ta ta ci gaba ta karatu sai ga zamanin shi muka samu wannan mai yawanci zagayen cikin lise akwai diya wurare da eh, matan suna armi kuma suna karatu to an fara gane mu juna kenan mai yawanci sai a kai wani nivon ma da karatun da rubutun su haskara to in ba masarauta na sa presiyon ba wasu wasu magidantan alhaji mafu ake ba ruwan ko su kai yaran ko ba su kai sai a ce sai ɗiyan masu hali ɗiyan saraki da ɗiyan ma'aikata kuma kullun yanzu abin da ake ta yayi da shi sai a ce ayi in ma an yi ai kullun dai su ne to kun ga wani abubuwan shine mu kuma muka shiga masarauta muke waye mutane ka a'a ba ɗiyan saraki bane ne da ɗiyan masu iko da ɗiyan malaman makaranta ke da gadon karatu kowa ɗan ƙasa yana da haƙi biskan ɗan shi ya sami ilimin kasa. ɗaya eh, ana ganin yawancin sarakuna sukan mai da hankali kan da kan al'umma na cewa mahimmancin saka ɗiya mata makaranta yana da mahimmancin gaske a nan ma hakanan a masarautar tesawa in ka shiga ko asibiti yadda za ganin eh, mata sun yi karatu sun san karatun kiwon lahiya da yadda za su tarban marasa lahiya yan uwansu mata ya sha bamban da canda duk ne namiji ne zai to kun ga kenan yin ilimin ɗaya mace yana da amfani a gare mu na gode eh, malam ibrahim alassan eh, barin zo gare ka ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar uwayen 'yan makaranta malam hafizu alhaji haruna shin mi uwayen 'yan makaranta suke yi na ganin cewa sun taimaka sun kawo tasu gudunmawa wajen ci gaban ɗaya mata mun gode ma allah da allah ya kawo wannan rana tare da studio kalangu eh, a matsayina na wakili na uwayen yara e, sai mu ce alhamdulahi ana kawo gudunmu shi menene gudunmu da ake kawo ta kan kawo yara cikin makarantai saboda dama kan a zo yau shiga karatun galibi ana bi ana ɗan kara waye ma mutane kanuwa da kan su samu a kawo yara a makarantai to ba kawo yaran ba mu a matsayin mu na uwayen yara kasan ita kungiya ce wadda lalle ana zawa ana kama ana taimakawa amma matsalolin da ke gare mu yau sai a ɗauki yaran in an ɗauki yaran babban matsalar da muke gani yau inda za mu ashe yaran da galibi muna iya yau a ce an shiga karatu sai ka gani mun ɗauki wani ɗan lokacin da ya kai sati biyu sati uku ba mu sami da muka gyara mu yaran ba to mahakumta suna yi alhamdulahi yau shi ko gwamnati yau bisa kan karatu yana daidai nashi kokari kuma nan tasawa sai mu Allah godiya da Allah ya ba mu wakilai da 'yan kasuwa waɗanda yau an kai koke suna yi alhamdulahi wannan dama da suke bamu da ƙarfin gwiwa da suke bamu yau kiran da muke ƙara bisa kan uwaye ne na gida su ma dole sai sun kama na gode malam hafizu alhaji haruna za mu sake dawa da cikin gundarin muhawara ina ganin madan ko gabatar da sunanku da matsayinku. Ni dai ana ce mini madan Muhammadu Sawida, ni nake kula da bunƙasa karatun iya mata a nan inspection ta Tesawa. Insha Allah. Eto ana baton cigaban gaban ɗiya mata da sa su makaranta kuma da ɗorewar tasu kamar yadda wato sauran baki suka bayyana mahimmancin wato saka ɗiya mata makaranta shan a ɓangaren ku na skofi menene aikin ku takamaimai eh, a bangaren mu na skofi mu dai aikin na takamaimai na mu wayar da kan al'umma musamman eh, mata bisa kan sawa ɗiya mata lakwal tunda kun ji mutane suna ta cewa eh, babban kullum wajen mata yake babban matsala a cikin mata yake wajen mata yake bare ma a can ƙauyuka su ne bisa son su sa ɗiyansu alakwal suke riƙe ɗiyansu to mu kuma aikin mu mu je mu kaɗan wayar da kansu muna shiga suna shiga jikin mu muna shiga jikinsu muna ɗan kwatanta musu an hannun lakwal nan. Eh, me za ku cewa a game da wannan batu? a gaskiya dangance da irin ayyukan da ake yi a gaskiya yanzu mata suna yarda ko in ce uwaye suna yarda su saka ɗiyansu mata lakwal ana sawa an ka tashi inscription a gaskiya da fifi abin ga sai da dabara amma yanzu da kansu suke kawo ɗinsu lakwal a rubuta da lakwal. Eh sai sun gane muhimmancin saka su ɗiya mata makaranta da ɗorewar karatun nasu. To sai in ce sun gane tunda suna gani a kusansu sun gane koma da yake lalle an ka saka kin ba lalle bane su kai inda ake so tunda watar muna samu eh, wa'ansa suna kubce mana daga cikin wanda aka saka kin kahin sa kai ma sai MD to amma duk da haka nan dai sai mu ce gaskiya an samu ci gaba ce muku ba kamar wanda suke ake janye su ko in ce wanda suke bari a fuskan hanya eh. tunda dai mu eh, gurinmu yaro yarinya an ka saka ko kwance yara gaba ɗaya an ka saka su lakwal tun daga sai yi gurinmu mu daga nan primar je sai kai har zuwa sai mu je su yi jarabawa ma'aika su kolej ce in ce sakandare kenan mu daga nan aikin ya kare kuma su ma in can sai su ɗauka kuma a ci gaba da abin to sai aka wayi gari sai muka gani lalle ana ta kwama bisa kan asa iyala mata lakwal kuma sakon ya isa ana sawal amma sai muka gani kuma eh, wata rana yaran nan da ake sawa lakwal sai a kahin a kai sai mu do an sai su ware sai mu babu su insha Allah ma wajen sawa dai ban matsa kamar kamar kamar da eh, wakilin uwa yan makaranta yake cewa su ma suna da nasu laihin shin menene laihin nasu uwaye suna hana yin su zuwa makaranta ta dalili da yawa tunda rashin ganiya ce dai kawai zan da fari na fara shinganiya bisa kan muhimmancin lakwal tunda an ka ɗauka musamman ba bince birni ba a ƙauye yawa guri yawa sai kiga a ce da aka yi lakwal aka gina lakwal a cikin garin babba ɗaya da ta zama madan sai dai a ce an namiji ya yi risar amma mace ya kasance har yanzu wajen shekara goma sha wa sai ce shekara ashirin ma lakwal tana cikin ah, garin mu amma har yanzu a yau ba kama ba ita ai lakwal ba ta zama ba ta eh, ci gaba an ba kamawa eh. an yi zaman to ana yi da fashi ba kamawa ba ba da ba karhi ga abin da abin da ba kula shi ba bai ya muhimmanci bai ya tasiri wata ran tana yiwa rashin kulawa ne yake sawa haka nan kyan insha Allah to idan an ka zo musamman a wannan yanki na tisawa shin akwai wasu alƙalumma ko akwai na adadi na wato mata yara ƙanana ko tun daga firamare har zuwa ma eh, sakandare akwai wani adadi na ci gaban zuwan su a makaranta haka mu dai kamar ci gaba da muka samu wajen sawa yara eh, lakwal zai ce an na gama da shekaru na baya an na na kwamfare ko eh, ah, ah, an na kwatanta da shekaru mm, na mm. baya a gaskiya yanzu an samu ci gaba wajen rage eh, disparity rage eh, bambanci bambanci tsakanin yawan 'yan maza da yawan 'yan mata mm. da an aka je musamman ma na ƙauye gudan lakwal ko gudan kalas sai ki gani an samu farkala duka samari ne duka 'yan mata su wuce ba uku hudu biyar da kalda su kai goma duka haka nan ne kuma a ce gaban gudalla kulkin sai shiga duka yan matan tarwatse yan kaɗan ne amma yanzu kala an kaje su yawan yan matan gaskiya ya kusa kaya ba mu samu ba halin zin da ake so farite ce cewa kunnuwan doki yawan yan mata ya zo tsaye da yawan maza amma mun kusa tunda an na ba ku wangakin mu na eh, alƙalamin mu kamar in ce na ne wannan shekarar ta wuce 2022 eh. eh, kenan 2023 2024 kenan a la wannan shigar lakwal din da aka yi da aka kididdiga abin da aka samu kenan percentage eh, proportion de fi 45,6% eh, 45.16 kenan shi ne zai kwatanta an maka ɗauki kamar yaro yara gaba ɗaya ɗari an ka ɗauki yaro ɗari 'yan mata sun kumshi kasho arba'in da digo shidda ai an kusa kai da ake san ko <laughs> an kusa kai kenan ito eh, yanzu wani kalubale ne kuke cin karo da shi cikin harkokin uwa da kai da wannan kokari da kuke yi wanda aka keɓe ina eh, wato na skofi To, kalubalen da muke samu dai na farko kalubalen da mu ya shahe mu saboda bamu da kayan aiki kamar musu kofi ba wani mota ba gare mu. ba wani abin hawa ba gare mu kenan an na ku yana buƙatar abin hawa ko tunda kuna zuwa ƙauyuka daban-daban na'am ya hi karhi a ƙauye saboda a birni sun gane amma a ƙauye suke da sauran ganewa to kuma ba mu da halin da za a ka zuwa ƙauye amma sai kan yi dabara an kamal an kadura mu sai inspector za su wuta sai mu dan mallake musu haka nan ma wata rana mu je mu ma suna yin aikin su daban mu ma kuma shari daya mun ga le structure da fi a l'école kenan sa APE sa IMA e, musamman ma IMA masu kula da karatun iya mata mata ƙungiya ta mata mu samu dan waye musu da kai ta da an mun tahi su ne za su yi kambacin mu su kula da matan gari mm. insha Allah ko kuma akwai shakka ne wata shekara ana caravan de sensibilisation FCC mm. eh, donc suna yin eh, caravan de sensibilisation kuma shakka fois za ta yi ana tayar su kofi kenan a lokacin nan muna kokari mu zartar da aikin mu tunda ana ɗaukan wajen ekol talatin arba'in mm. ayi ayi abin ga ayi sensibilisation kenan a lokacin muna profite da wannan occasion kin mu zartar da aikin mu cikin wannan tahiyar kaina na taɓa yin zama da moto na unicef lokacin nan mai jirgi tana kwamin da convergence ta eh, ta unicef kuma lokacin nan kwamin ɗin sawa cikin inspection ɗin tesawa take a lokacin nan tun raba ba leskofi na kwamin da convergence dt moto muna amfani da ita muna zuwa ko na hal kwarkwam naji halu gaba da kwarkwam naji biskan moto na aiki to yau da gobe moto ta tsaya ta lalace kenan dole yi hakuri da abin da ya samu malam ali mamman a game da wannan batu shin yawancin lokaci ba nan tesa kaɗai ba da ma wasu yankuna na Nijar har yanzu ana samun ƙalubale na ganin ɗiya mata ana saka su makaranta dalilin wasu abubuwa da dama da suke na al'adu na addini da dai sauransu gaskiya karatun ɗaya bace na samun kalubale kwarai ko ina ba wai sai na jihar tasawa ba eh muna ganin akwai rauni na iyali a eh, musamman ma a warin shi shi ma yana cikin abin da ke kawo ma ya mace karatu wani ka ga yan kayan da za a saya mata don abin da za a bata na recreation da sauransu da wani dan kuɗin da ake biya na koje su duka wannan yana dan kawo cikas bisa wannan abun bayan wannan akwai kuma al'adu wanda su suke ganin kawai ɗiya mace an aihe ta ne kawai dan dai ta yi da alme ta aihe shi kenan kawai eh, bayan wannan akwai kuma eh mummunan fahimta ta addini ake ganin a wal kawai ɗaya ta ɗaya mace kawai a'a lakwal kawai bata dace da ita ba shi kuma bani tsammanin akwai wani ilimi da ya dace da namiji bai dace da mace ba amma mutane yawan su suna ganin a'a kawai ita ɗaya mace bai dace ta yi dokan karatu ba waɗin kawai ana sa bai yin eh, kuma akwai jahilci na uwaye paske in kai baka san muhimmanci ilimi ba kenan baka yi ganin wancan ba ma yana da muhimmanci gare shi wannan bayan wannan abun ana iya a ɗauko kuma a wal uwaye mata suna ganin gwanda su rike nan yan mata su kama musu ayyuka na gida ko na gona shi ma yana kawo matsala kuma akwai da jin tsoron eh, in na tura ta musamman ma yi nisa tana iya ta ɗauko min magana wasu suna ko in ce an tara makalar ko ta ɗauki ciki ko ta yi wani abun ga ta shiga cikin wata hanya wadda bayan wannan eh, Eh, almangauga shi ma yana kawo ma yarinya ko tara hazaƙa eh, eh, tana hazaƙa za ganin an hidda ta an yi mata almi kaga kenan nan ma wata matsala ce mm. eh duk da muka yi cikin ƙauyuka muna dan jawo hankalin mutane bisa wannan matsalolin to suna kawo mana shi ciya yo ita lakwal din ma in yariya ta yi aiki me za ta yi to kaga shi ma wannan yana kawo ma a hidda yarinya da gaugawa a ce a eh, yau wance mara ta yi ta samu duk da wannan dai nake ce maka shi ma abin da ke kawo shi jahilci ne mm. to kuma da wurin ina za su zama in sun samu eh, in ba inda da interna ba in sun zo sai e wurin zama inda za a riƙe yariyan nan da cikin mutunci shi na yana kawo cikas wani ne da so sai ije sai ga ta koma gida babu ruwan zama babu inda za ta sha ba inda za ta hutawa don wannan abubuwan suna da suna kawo mana cikas kwarai ma cikin eh, makarantun nan mu Eh, na gode malam ali mamane eh, malam yunusa yakuba kaji abinda inspector ali mamane ya bayyana kan eh, dalilan da suke sa ya mata ba su samun zarafin zuwa makaranta shin ya kake ganin irin waɗannan dalilai suna da tushe ko ko dai akwai wasu na daban kuma wanda suke sa wannan matsala Mm. duka dai abubuwan da eh, inspector hodi ba abun da za na kara in gaya muku daidai ne yadda hodi masulun da muke gani a lakwal game da karatun da ya mata to kana gani haka waye hujja ce da ake sa yaran gai ba su zuwa makaranta hujja ce ma'aifiya ta ce a tsa ki kula da gida ko ku zan je ke je wajen talla hujja ce gare su ba hujja bace ba hujja bace tunda in kuna tuni shekarun baya a lokacin mu ko dauka wani lokacin su kwance da wani in an hidda yara lakwal balli ya mata mm. kamar da da ta da zancen ana ma yara aure ai kun san da doka ce da kai mm-hmm. duk wanda yarinya da aka sa lakwal uwaye dole ne su barta ta je ta yi lakwal inta kamar yadda ya mata suke zuwa su yi lakwal to yanzu shekarun bayan ga babu wannan babu wannan Eh, dokar mm. babu wannan sannan da ake buga lokacin kenan inda ana aiki da wannan abun kenan uwaye ba su da hujja suke ma yarinya zamna gida ke mini aiki kaza to shi ne ya kawo wannan matsala yara ya mata wallahi ko in kun diba cikin klasoshi su ne masu ilimi mm. su ne masu ilimi uwaye mushani suna kokarin su suke yara alkohol amma yarinya ta zo ta ma sai ta je talla ai kun gani shekarun baya an sa FCC kungiya ta uwayen yara mai zuwa kauyuka mm. duk inda muka je kamar yadda inspector hudi sai mun ja hankalin uwayen yara yarinyar da ke zuwa yarinyar da ke zuwa lakwal da wadda ke zuwa talla wanne ne ya samun matsala wanne ne cikin hadari yarinya ta je lakwal da an yi so ne midi in ba ta zo gida ba da minti biyar uba ina za ya neman shi ko uwa ina za ta neman shi lakwal za a je mhm. amma in talatta ta je ba sami da in ta shiga to shine lokacin da inspector na magana yana ce zancen ana sa ana hidda su ana sa su talla da wane ne mu kuma in mun je harka fcc tun na yi zama cikin fcc muna zuwa kauyuka duk babu kauyen da ba wayar da kan mutane wayar da kan mutane duk inda muka je sai mun kwatanta musu duniya ta kawo lokacin da ya kamata kai da kanka sani cewa diya mata yau karatun su alakwal dole ne mu bar musu zai insha Allah. Na gode Malam Yunusa ka taɓo mana inda ke so samun na dare. Madam bari sake dawa gare ku kamar yadda wato inspector na harkar ilimi na na jaha ko in ce na jihar Tisa yake bayani wato aikin ku yana da muhimmanci dalilin ya sama wato sarakunan gargajiya suka mai da hankali shin ya aikin ku yake a matsayin ki na wakiliyar wato kunce pomfu ta wannan aiki na sa kaɗiya mata charles kofi ya aikin ku yake da sarakuna to aikin mu yana tafiya Eh, daidai tare da sarakuna tun da shakfuwa an sa'ai wani abu gaskiya suna kira mu liskofi da mu an wani forum ne ba a manta da mu an wani campaign de eh, caravan de sensibilisation ce wani campaign de sensibilisation ba a manta wajen eh, abin ga service technique a ce da skofi ciki a gaskiya ba su manta da mu ba tare ake hwado ana tashi duk inda ya kamata a je ana suna suna abin ga an da ya shahi karatun diya mata gaskiya suna gayyatar ana tayya babu lahi kuma suna kama kwarai wajen harkar tahiyar karatun iya mata musamman ma sarki na tesawa fi sabilla yana faɗi ka tashi bisa kan eh, eh, karatun iya mata kamar da wakilin sarki ya faɗi shi ma cikin wannan ito eh, ganin kun taɓo zancen wato moriyar da ya mace take samu idan ta samu ilimi shin uwaye ɗiya mata wani lokacin ba sa ganin wannan abu a ƙasa yakan sa wani lokaci da an nemi a yi aure diyarsu nan da nan suke ba da ƙarfi shin wani tabbatanci za ku ba waɗannan uwaye na su ci gaba da kula da karatun ɗin nasu kusan shi harkar lakwal harkar karatu abu ne mai ɗaukan dogon lokaci sai an yi haƙuri za a ci guri ba kamar kasuwa ba ce ka tsaye da tsalal ka yau ka je ka ci riba ka samu ɗari ka samu jika ba ɗaya ba ne sai a daɗe sai ai shekara ishirin kankacin magurin kenan wannan su kuma suke da karancin haƙuri dangance da haka nan kenan ne bisu ba da muhimmanci sun yi sande wanda take yanke sha yanzu biya yanzu kenan suke ganin lakwale yaushe yaushe zan bar ɗiya ta kai hal shekara wajen nawa ka in ci ta yalla ma ta ta kai ta kai labari ko ba ta kai ba labari shi yasa suke gama su da irin da suke kamala cikas eh, bisa kan karatun ɗiya mata menene kamar kankanin talace-talace da suke sasu domin su samu kuɗi tun da sun san inda abin da zai kama su kuɗi ta yanki wannan kallace-kallace talace-talacen kuma kuma suna son su sa su ba da sa arme saboda kun san mu a cikin eh, me ce al'adunmu a cikin al'adunmu kowa yana so ya kai ɗiyan shi lamun lahiya ku gafarce ni da tarnikin wannan ko yana so ya kai shi lamun lahiya to suke ganin duk da yarinyar ka tunda mu a primar bamu da bamu da matsala yara suna zuwa lakwal yanda ya kamata ƴan mata ana ba mu su suna zuwa lakwal suna samu har zuwa md to amma fa daga an ce an samu an zo sai shi e sai ki gaba an san sun rike diyansa a lakwal a gida eh, saboda tsoron da suke yi karka kai diyalka birni can gudun sai a je a yaudare ta. Yau wato tun da haka ne ma ai wato kamar da eh, wakilin kungiyar eh, malaman makaranta da na kuma kungiyar waye makaranta suna batun wannan batun na tattara ɗiya mata wuri guda kawai yan tana haka a kula da su. Suna ganin cewa ya kamata a bunƙasa shi kuma a sa tsaro a sa kulawa ta yadda uwaye za su ƙara ba da yarda. gaskiya wannan da abin ya samu da an yi tun kwanakin baya tun eh, shekarun baya an yi zancen za a ta bubbuɗe intarna na 'yan mata kenan gurin kwana da abin ga da karatu na 'yan mata ana tamar na uwaye suna ta tun da duk babba da labari mm. a cikin eh, ƙauyuka da aka je sensibilisation to kun san abin an kace aka faɗi ai sai a hankali mm. abin bigire bai zo amma da wannan kin ya samu da muhi kowa murna tunda lakul za ta yi daidai saboda wani saboda inda zaka aje ɗiyarka baka da shi sai ka haɗa ɗiyarka da zo sai ya shi ko kuma ka ga inda zaka kai tan gaskiya ba inda za a kula maka da ita bane sai ka hada ta ranka bai baka ba ko ranka ka gamsu ba jikin ka bai gamsu ba hmm. tunda mu mugun rawa kuma dakin taka ta tunda gaskiya ban bai son wani abun kuma ya samu a cikin gidan shi to su kuma jidda hayatin ji suke da an tabar gare su wani abu zai fara a gare ta hmm. dan wannan wata rana sai ki gani an suka je ma sai ejan wata rana ko su suke da kurajen su ko ya ne ake sai a je an kaje sai ejan kawai ba a wani ba a kai labari hmm. shekara ɗaya shekara bai ga sun komo gida to mu kuma wannan ko korar ta sai aje da ake maido su gida mu kuma yana taba yaran mu na lakwala ya ce wancan mara ta ce sai zan wata tsiya ta yi ni ta yi yau kuma gwada ma ka tsaya mi neman kudin mu eh, um, to kin gani wannan duk eh, an da mun samu wannan kulawar ta buɗe a gaskiya da da an ji daɗi tunda mu nan duk ta ce muka yi lakwalkin wannan ta abin gani ni college gina sai ya ne nan abin ga Fatima college fatima zandar kenan interna ne na je tilaberi shi ma interna ne musamman zaman gidan wani aka yi lakon lahi aka kare tun daga zandar aka je tilaberi mu taɓa ganin maraɗi ma na je tilaberi kun ga aka zo lahiya ko amma da yake interna ne ba sare ba kun ga an cimma guri kuma lokaci ba ɗaya ba lokaci ba ɗaya ba yanzu ina daga karihe ido biyu yanzu kayi kuka an barci kake ka buɗe ɗaya karihe ɗaya kenan dai damuwa ta iyayen tana da tushe to tana da tushe saboda abubuwa ne suka shigo na yanzu na zamani wanda suke tada uwaye hankali wannan salula ta tashi hankali kana rike da ilka amma baka san abin da take ba ciki ba kenan kai kana ganin ta ne amma baka san abin da ake a cikin salular wannan ba kenan wannan shi kadai ma isai ta da musu hankali mm. ana gaban ka ma bari an huta daga gaban ka eh, eh, malam Ibrahim Alassan eh, kuna ɗaya daga cikin wato sarakunan wakilan sarki da suke kokari na ganin cewa mata sun samu zarafin zuwa makaranta akai-akai shin an taɓo matsalolin da suke eh, hana wannan ci gaba suke hana ruwa gudu shan wani ƙoƙari ne masarauta take yi a tesawa to salamu alaikum shi mai martaba kullum yana faɗi ka tashi biskan ya ga karatun na ɗaya mata ya ci gaba saboda har zuwa yake ga masu da shuni yana ɗan samu damar da za a zowa yaran da suka yi karatun ba su samu wuciya gaba ba a yi rikifiran su kuma a sake mai da su fuskan karatun nan nasu hmm. to Allah da ikon shi kuma an je matsalar inda take ke sake samuwa wurin doka. doka nan in aka shi wurin tiriyan su kuma sai a doko dai kuma wanda ba da karhin sosai eh. akwai wasu shekara ban manca ba ya ɗauki ɗalibai da dama aka biya musu karatun ana yi a ta. duka yaran durin jaraba da aka zo duka yaran ba wuce belin ko shi da samu me za a ce masu hannu da shi kun ga wannan abu yana daga cikin abin da ke rage hamzari to duk da wannan matsala dai babban matsala ne din problem dai rishin talauci na ga uwaye hmm. shi ne Shi ne ita kanta talar da ake ba wani abu ke kata bane abin da za a ci a sha Ha a ce wai za a toce wani abu da bikin ɗaya ya tashi a mata wani abu al'ada kenan eh. da da wadata ba mai sanya ga ɗan shi bai da ilimi amma rashin wadata shi ke kawo haka in an hidda ma yaran ma biya mai makarantar ta yi gaba babu kuɗin kuma wasu na dibin in yaran ya yi karatun kwarai to hukuma magana arme in ta zo ba kowa ba za a armaya ne yanzu wannan kungiyoyi da wasu abubuwa da suka shigo shi ya gai eh. akwai abubuwan da ke kaci kas kan kudin kojas kan kuɗin recreation na yaro mu da duk ba mu san su ba kan wani yanzu wani furnitura wasu abubuwa duk sai an shi ko eh, trousseau ne wani menene eh. uniform na shiga duka abubuwa ga su wanda suke sharji ne ga iyali eh. to kuma mahiyanci mu na yanzu an sa mata gaba menene namiji sai ya zama bai ta ya bugo wani abu mace ita ce za ta faɗi ka tashi ita ke biya ma diya da wani menene eh. baya da bakin magana na gode alhaji malam ibrahim bari zo wajen uwayen yara idan ana buƙatar uwaye su rika zuwa akai-akai wajen bibiyar karatun su musamman ɗiya mata yawanci uwaye maza shiru suke yi sai su bare uwaye mata su shi kullum shin me yake kawo wannan matsala sai mu ce yau abin da muka lissafa da shi lalle muna gama taro na uwayen yara yau mu ce kowa ya kiro uban shi mm. amma kana da yaro 500 mace za ka samu sattince ko saba'in in ka yi gudu ka samu namiji goma wani za zuwa wurin taro na namijin nan goma in ya zo wurin taro ba ya tsaya bai saurara ne da ya zo za yana zance a kuɗi ne kawai suka kawo mu a gai ɗari biyar an samu saba'in nan an samu goma ko mutum ɗari ba a samu ba shi kuma yau taro na uwayen yare da ake kiran shi farkon shiga lakwal muna zauwa mu tantamana da mutane mu gaya musu abin da aka yi na shekarar da ta shuɗe an yi bashi ba a yi shi ba me za a yi lakwal ɗin me take bukata kuma zauwan ma mata ne amma ƙarhin a zo a kama momin bisa kan gina wurin da za mu waɗannan yara da abubuwan da ya kamata a sai saboda ba kowane abu bane ba cikin lakwal yau aka sakan ma eh, gwamnati mu ma da kanka mu lakwal ta zama wata amana ce da ake cewa ku zo dama kungiyar da aka dora ta kungiya ce ta mu zo mu kama gaba daya nan duk lakwalolin da kake gani na cikin tasa in akwai lakwal mai yaro dubu in za a kira da wuya ka samu mutum ɗari biyu ɗiya mata nan mu dai a gunduma tasa sai mu ce alhamdulillah tunda duk mai ɗiya mace da yanzu tana alfahari da yau menene karatun ɗiya mace mm. za ka ganin lakwal mai kalas 20 ishirin ba biyu mata ne biyu ne maza kuma biyun nan suna zaune da uwansu kuma suna gani abin da suke yi kuma cikin wasu karatun na kannai matan ko maza wannan yarinya dai da Allah ya hudda ta ta samu daraja eh, arzikin karatun za ka kuma tana tallafa da wannan karatu kenan wannan abu ne wanda mu a matsayinmu na uwayen yara mun san da akwai ci gaba biskan karatun ɗiya mace sai dai abin da muke ƙara jan hankali yau kana kallo ko cikin gida za ka ganin yarinya madan ɗaya kana da musha uku za ka ganin a bikin kanuwa ma ko ƙane wannan madan in abin da za ta yi kalla za ka ganin masha Allah alhamdulillah kenan akwai ci gaba bisa kan yau mace ta yi karatu ta yi ilimi mace hatta kai ta samu aikin da za ta yi kuma hatta kai ta ɗauki yaunin karatun wata kanuwar ta ta da ke cikin gida mm, kenan ƙarin jan hankalin da muke yi mu ha'a kullum mu yanzu uwaye hammace ake mabarata ne mu uwayen ƙungiyoyi na yara saboda kullum kawo kawo to abin da muke so a yi haƙuri da mu wannan kawo kawo dole ta sa da gode na gode malam hafizu alhaji haruna bari dawo gare ko inspector ali mammana eh, game da wato harkar eh, ilimi na ɗiya mata wato gwamnati ta bullo da dubaru da hanyoyi da kudurori na cigabansu musamman idan na ɗauki harkar eh, skofi eh, wato harkar kula da cigaban karatun ɗaya mata ya kuke ganin aikin waɗannan skofi ɗin musamman ma a wannan yanki eh, na na tesawa duk da cewa akwai wato wakilayar skofi a cikin wannan muhawara to madal gwamnati ya ba da ƙoƙari bisa kan karatu da mace eh kayan in zo bisa aikin iskofi zan kayi maganan kudiri wanda gwamnati ɗauka a shekara dubu da eh, sha bakwai an yi kudiri wanda ake ce ma kudiri na dari tara da talatin da biyar ƙudiri ne aka ɗauka musamman na wanda zai kare ɗaya mace zai rakata za a ba taimako wanda ya kamata don ta yi nisa cikin karatunta to bayan wannan din don cikin wannan ƙudurin gwamnati ta ɗauki alƙawla da yawa ne ka gani ana wasu interna da janifi ana kaintin ana taimaka ma uwaye wanda su rike da ɗan karamin hali dan dai a bari yaran nan su je su karatu wannan na ɗauka maka ne a gurguje a dunkule amma gwamnati ta yi abu da ya bisa kan abin ga mena me dan a ƙara ya waye mama al'umma kai sai aka kawo eh, malamai wanda za su kula ma musamman karatun mace wai ba daga nan wurin namu haccan minister akwai direction musamman ta karatun mace saboda mahimmanci da gwamnati ba wannan karatun aka zo uh, au niveau de region har aka zo au niveau de institution akwai wanda muke cima iskofi su iskofin nan aikinsu waye kai ne kulawa ne da ina ne ake tsammanin wata yarya za a yi mata alme wadda ce za a hudda da gaugawa su je su gyara wannan abun ko kuma in abin hikarhin su su yi refere wajen protection de la jeune fille ita eh, da sanfan sannan a kawo wajen juge de mineur kuma aikin da suke gaskiya mana ganin hasken al'amarin ina ce maka a eh, dubu da bakwai ta samuna da kashi 38 na 'yan mata a yau ni ce maka muna da kashi sittin da biyu da wani abu a shekau an yi babban aiki mm, kuma muna tsammanin nan da lokaci kaɗan za mu hita cikin wannan gundumomin wanda muke tsammanin wanda ake cewa masu neman kulawa ta musamman mm. don layo iskofin nan suna baki abin suke idan na fahimce ku wato uwaye sun gane kuma yanzu eh, yarinya eh, tana eh, ana barin ta ta yi karatu dalilin wannan kokari da gwamnati ta yi da kuma wannan tsari na, na wada kan uwaye da ma musa ka shaidi saboda wannan <laughs> batu uba ce zai maɗe shi aure ko kuma mahaifiya ta ce za ta maɗe ta aure matsala ce idan har shekaru ta ba ko kuma idan ba ta ma zuwa makaranta eh lalle gaskiya mutane kai ya fara an fara ganiya duk da na ci muku dai akwai sauran rina a kaba amma uwaye sun fara tun da har yanzu muna gani ana samun maka dan dai mu a ƙananan makarantun ne a gaskiya abin ya yi sauki ba mu ban gaskiya a cikin shekara eh, bakwai da wuya mun ka samu ka biyu na alimi. amma in ka ɗauka matsalar da akwai to tun da nan nan dai sun matsa mu samun sai a bar su in sun zo sai ishe je a wani sun samu dama hallo kuma sai a shayi su yanzu ina gaya maka bara a nan cikin gundu ta samun samu yarinya goma sha ɗaya wanda aka huda daga lokal aka yi musu armi suna tsakiyar karatu suna tsakiyar karatu an huda su a yi musu armi kun minyi minyi da lalle akwai dokoki to wannan ana cewa tsaka mai wuya ce wadda ake ciki saboda su daga wani bangare an ka duba uwaye ga abin da suke shi tsoro kamar da aka taɓo sannan kuma shi gwamnati yana so waɗannan yara a bar su yi karatu su ƙare karatun su haye da ake so shin wannan tsaka mai waya za a yi a magance wannan tsaka mai waya maganin ta eh, gwamnati sai ya ɗauki matakan ne e kuma yana cikin ɗauka ne tunda yawan shi dai na ce maka mahalli gwamnati yana nan yana gina makarantun ne musamman na ɗaya mata internet da janifi inda babu su ana tallafa mu lakwal-lakwal ɗin nan da abinci wani wuri ma ana ba uwayen abinci kan kambancin su riƙe yaran sai dai inda babban aiki yake ya ne za a hidda ma mutane daga kai ku ita lakwal ba ita ce makasudin lalata yara ba ina ganin ni ne a ta fahimta yaya ne karatu shiki da talla talla ko ina shiga aiki makaranta ko makaranta ce daga makaranta sai gida wani kira gare ku wani sako gare ku a game da makomar wato ilimi na ɗaya mata musamman a wannan yanki a wannan gunduma to masha Allah eh, kiran da gare ni shine mun samu kama godabe na canzawa to wannan godaben mu kai ƙarshen shi don shi karatu na ɗaya mace eh, amfanin shi yawa gare shi musamman ma in ɗaya mace ta yi ilimi a wani al'umma ce duka ta yi ilimi dami saboda za ta samun ta hidiya ɗiyan nan za ta ba su tarbiya in ta ba su tarbiya za su ta kula da karatunsu za su zama mayan gobe eh, kiyasi na duniya kwatanta ɗiyan Eh, yara wanda a ƙarshen uwaye mata wanda ba su taɓa yin karatu ba kashi arba'in suna fama da cututtuka iri-iri wanda suka yi karatu zuwa eh, aji na hwarin ina ce maka primayar an gani kashi arba'in ɗaya ne suke fama da wannan lau mai an ka gani in sun kai sai eje matan nan sun kai sai eje suka hidiya ana ganin cikin kashi uku ne za a samu masu matsalolin rashin lahiya da mutum abinci kenan in suka ta gaba tana yiwuwa shi kenan babu wani abu an gwadanta a wal kashi 78.2 ko biyu ne ɗaya ake sa eh, wannan ba su samun rashin lahiya kenan kaga nan a nan ma zaman zamantakiya ta gida eh, eh, shi kankan shi alhamdulillah matan na an suka ilimi suna iya ɗaukar nauyin kansu za su taimakin ƙasa tunda ƙasa ba ta ci gaba in akalla kashi hamsin bisa ɗari na al'umma ba su da ilimi to su sun hima yawa in ya zama tauye musu ilimin nan kenan mu muna muna akwai wahala a ce mun shiga cikin kasashe masu cigaba tunda ba a cigaba sai da ilimi. Na gode Malam Ali eh, Mamman. To Hajiya mi ke eh, ganin tambaya ta ta ƙarshe mi kuke gani a game da makomar e, wato wannan dubara ko kuma wannan siyasa ta hukumomi na kokarin saka iya mata makaranta na a kula da su har su ƙari karatunsu ko kuma dai su samu dai wani eh, halin da za su iya kula da kansu da kuma yadda za su iya zama jagorori a cikin wannan rayuwa ta su ta yau da kullum. Nan ku ke gani wannan gaskiya sai an kula da iyaye da su da gwamnati kenan doka sai an tashi an yi taka tsantsa. gani su uwaye su kula da sawa kuma su tsare a tsaye a yi karatun kal a dame su aikin da ya karhin su kal a matsa musu kwarai hal ya hana musu yin karatu da wani tallace tallace a kula da karatun su Na gode, na gode ina ganin duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan muharata mu ta yau wadda ta mai da hankali kan ƙalubale da ci gaba da ake samu a game da makarantar ɗiya mata musamman ma a wannan yanki na tesawa abinda za mu rike shi ne dai ci gaban ilimi yana da kyau ga kowa musamman ma ga ɗiya mata domin mace mai ilimi ƙasa ce ke da ilimi mace mai ilimi ƙasa ce za ta ci gaba iyalinta za su ci gaba 'yan uwanta mata za su ci gaba al'umma ma za ta samu moriya kamar yadda kowa ce dole ne a mai da hankali ga makomar ilimin ɗaya mata ta yadda kowa za ya kawo tashi gudunmawa a haɗa ƙari da ƙari domin ganin cewa makomar ɗaya mata ta kasance mai kyau musamman a game da ilimin nasu na gode na gode eh, malam ibrahim alassan wanda an kasan da macika a masarautar tesa na gode allah saka da leri na samu halartar malam ali mamman inspector na ilimin primary a nan tesa na gode allah saka da leri na samu malam hafizu alhaji eh, haruna na kungiyar oim 'yan makaranta na gode Allah ya saka da leri sannan na samu kuma Yunusa Yakuba mamba na kungiyar malaman makaranta ta sanar na gode Allah ya saka da leri da kuma Madam Muhammadu Sawida ta skofi na gode Allah ya saka da leri na gode Malam Sani Isaka da ka taimaka mana fuskan injin ni Malam ma Kici da ku a huta da